jinsin mutane da suke yaɗa wannan cuta sosai kamar masu luwaɗi kamar mata masu neman maza wato mata masu zaman kansu so suna wannan su ne suke ƙara yaɗa mana wannan cutar mutane nawa ne ko a hukumance kuka tabbatar da cewa suna da wannan cuta a Kano yanzu a gidajen cewa da suke shan magani sun kai dubu talatin da biyu wato kuma amma idan ka duba kuma yawan wannan cuta wajen mutum dubu ɗari da ashirin ne su gara akwai babban aiki a gabanmu sunana dr sumun bashir shugaban hukumar daƙile cuta mai kare garkuwar jiki ta jihar Kano da kuma hepatitis. Wani hali ake ciki dangane da yaƙi da cutar HIV AIDS da ma hepatitis a Kano? Eh kamar yadda muka sani mun zo lokacin da muka dawo a wannan kadami mun tara kuma matsaloli da yawa kamar ba kayan gwaje-gwajen cutar. So kuma ba ka da gwaje-gwaje ba ka san alƙalamin yadda tsarin yake ba. So alhamdulillah yanzu mun samu wannan kayan gwaje-gwaje banda na HIV har na hepatitis. Saboda ita hepatitis kasancewar yawancin inda ake ɗaukanta wajen uwa daga wajen haihuwa ne daga uwa zuwa d'a ko kuma jima'i ko ba da jini to alhamdulillah kaga yanzu mun faro daga masu ciki so insha Allah muna mun fara gwada su kuma muna idan an samu mace mai wannan cutar ana bata magani kamar yadda ake ba mai cebe amma nata nota goma ne kawai wato wata ukun farko za fara zuwa har ta haihu har ta fara sharuwa sannan kuma an kawo tsarin da ya mace na haihuwa inda ya asibiti ne ko ma ba asibiti ne mai ana ba da shawarar cewar ta yi sauri su je asibiti na kusa wanda ake ɗauka allurar kafi don a ba wannan yaron allurar kafi to insha Allah yaron nan ba zai tashi da bai dauki wannan cuta ba kuma hanyar kuma kwanan nan aka damar da cutar gwaji kafin aure so hepatitis HIV sickle cell duk suna cikin wannan tsari na wannan doka kuma wannan doka alhamdulillah jama'a sun karbe ta kuma mun fara aiwatar da ita ko muna kwanan za mu kawo tsare tsare yadda za a kaddamar da ita da sauran hukumomi kamar hizba da sauran minista da ma'aikatar mata da lura da walwala da sauran hukumomi da suke da kadami a ciki don tabbatar da cewa wannan dokar ana bin ta sau da kafa akwai tunani cewa nan da wasu shekaru kungiyoyi da kasashen da suke ba da tallafi wurin samar da magunguna da magwaje-gwaje na cutar hiv misali za su tafi wato za su janye hannunsu kamar wani irin shiri ko hukumomi kuka yi a misali a matakin ku eh kamar yadda mun san da wannan abin nan kuma already kamar na gaya ma gwamnatin jihar Kano ta fara wannan tsarin saboda ka sa akwai abin da kira 95 95 95 wato wannan eh, kuduri ne na eh, kora wannan cuta a bayan duniya eh, zuwa shekara ta 2030 inda aka ce wato wannan da da biyar biyar 95 95 abinda ake nufi shine kashi da biyar na farko shine a samu jama'a kashi da biyar na jama'a an gwada su ga wannan cutar mutum ya san matsayinsa wato ina da wannan cuta ko ba da ita sannan kashi da biyar na biyu shine wato duk wanda yake da wannan cuta kashi da biyar an sa su akan magani saboda an gano cewa wannan magani an sa mutum a kansa kwayan cuta suna yin ƙasa har ba zai iya dauka ba zai iya yada ta ba sannan shi kuma kashi na da biyar na ƙarshe shine masu wannan cuta sun san karfin cuta a jikinsu wato viral load wato karfin cuta a jikinsu ya riga ya yi ƙasa to a cikin wannan to tsarin da aka fara da kungiyoyin taimaka jama'a tun kwanaki tun wani shekaru bayan da suka wuce suka daina kawo kayan gwaji to shi ga kuma Kano ita ce kawai jihar na ne da take sayan wannan kayan gwaji muke da kayan gwaji ake yin sa kyauta so kaga already Kano ta fara ma wannan haramar wannan abin saboda kwanan nan nan da shekara uku hudu duk za su tafi abubuwan da suke yi zai dawo hannunmu Kuma mu already yanzu ma'aikatan mu mun fara ba su sanin makamar aiki yanda za su kware yanda ko da ma sun tafi ba mu sauri sannan kuma yanzu a harkar inshorar lafiya masu wannan cuta yanzu akalla mun sa wajen dubu ɗari biyar sannan kuma ana shirin ma sake sa wasu dubu ɗari biyar akwai tsarika da aka wato basic health care scheme wanda mutanen da suke da rauni ko ba su da karfin halin zuwa asibiti za a sa cikin tsarin taimakekeniya ta lafiya ta jiha wato kashmir kenan to kaga wannan shi ma zai taimaka sannan akwai ketford wato hukumar ita ma ta kano ita kano jihar kano ciko take da wannan hukuma wato ta tallafin lafiya to shi ma muna da wani kaso da muke amfani da shi idan wanda kashin ba ta samu sun shiga da su ba kuma akwai wani da yake kan layi yana kuma buƙatar wani abu na nan lafiya shi ma sai a tura shi a shigar da shi cikin wannan tsari so already kamar yadda nake gaba mu already mun fara wannan abin da ke sustainability plan roadmap a yanzu a iya cewa cutar tana raguwa ne ko kuwa tana karuwa eh alhamdulillah wannan cuta tana raguwa sosai kamar yadda nake faɗa amma matsalar shi ne, ita cutar wato kamar tana da burin jini ko kuma tana takan iya dawowa idan ba a ɗau matakin da muke da shi yanzu ba wato kamar yanzu a ƙaramin nuna cewa kamar eh, kashi ɗaya cikin ɗari ne suke ɗauke da kasa ƙasa da kashi ɗaya kai sorry muna eh, kashi 0.6% wato kamar cikin mutum shida a cikin dubu suna ɗauke da wannan cuta in ka ɗauki mutum dubu to amma matsalar mu muna da jama'a da yawa ne muna da wajen mutum miliyan ashirin so in ka sa wannan kashi eh, ɗigo shida cikin ɗari a cikin mutum miliyan ashirin za ga nan ba ce mai girma duk da yake wasu jihohin za ga suna da kashi biyu kashi uku amma yawan mutanen su bai kai yawan mutanen Kano so in ka sa wannan kashi biyu za ga cewa bai kai yawan mutanen da suke nan cuta a Kano su kaga abu ne abu da ya mata mu zauna mu tabbatar mun mun kawo matsalolin da za mu shiga da fitar da wannan abu sannan kuma ah, ban da wannan kuma kasan wannan cuta tana bin harkokin hada-hada ne na kasuwanci kuma jihar Kano Abuja Lagos zaga inda wannan cuta yake da abin nan kamari inda ake wannan harkoki so dole sai mun sai mun fito da tsarika kamar inda muka fito da wannan na auren wajen gwajin jini sannan mata masu juna biyu ana musu wannan gwaji kyauta ana basu magani so kaga muna bin da hanyoyin dakile wannan cutar sannan kuma kwanan nan ma zan fara da masu wanzamai da masu aska da masu amfani da kayan duk dai wani abu da ake kuma akwai hanyoyi da kasan zana acupuncture akwai abubuwa da ake dai na harkar amfani da kayayyaki da ake su dole su ma wannan sai mun ja su a jiki mun abin nan sannan kuma akwai jinsin mutane da suke yaɗa wannan cuta sosai kamar masu amfani da kwayo eh, masu allura suna suna kansu allurori kamar masu luwaɗi kamar mata masu neman maza wato mata masu zaman kansu so suna wannan su ne suke ƙara yaɗa mana nan cutar su suma muna muna kawo harkokin hanyoyin da za mu same su a tabbatar an sun ba shan magani saboda shi wannan cuta idan aka samu mutum da wuri yana shan magani ba za ta kai wannan kamarin inda za ta kare garkuwar jikinsa ba har ma a gano yana ita kuma ba zai yanzu misali kamar eh, mutane nawa ne ko a hukumance kuka tabbatar da cewa suna da wannan cuta a Kano yanzu a gidajen ciwon da suke shan magani sun kai dubu talatin da biyu wato kuma ma idan ka duba kuma yawan wannan cuta wajen mutum dubu ɗari da ashirin ne su ga akwai babban aiki a gaban mu kuma yanzu ma kwanan mun yi harin abin da muke mental models wato wasu mata ne da su zagayawa tabbatar da duwatan mace mai ciki ta je asibiti an gwada ta saboda za ga yawanci a kakara mata ba sa zuwa kuma yanzu an samo akwai wani abin da kira oracle wato self test wanda mutum zai iya gwada da kansa a gida da yawu. ba sai ya je asibiti ba ko da yana jin ko so muna son fara kai wannan ƙauyuka inda mata ma ba inda za a ci ba kuɗin zuwa asibiti ko na ba ma an ba mata mace wannan tana iya gwadawa a gida da gani in ta gani to su wannan mental models za su zo su ɗauke ta su kai ta asibiti na kusa da muke wannan gwajin saboda ba wai kowane asibiti ke wannan gwaje-gwaje ba a Kano muna wannan gwaje-gwaje a asibitoci 484 sannan kuma muna bada magani a asibitoci 40 da kuma manyan asibitoci na jiha wanda suke gurare da yawa a cikin jihar Kano DCL Hausa Hausa Hausa